Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 15 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hanifa ba mu kanin labarai. sojojin kasar ukraine sun bada rahoton lugudan wuta da sojojin rasha suka yi a yau litinin a yankin gabashin donbass india ta yi bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na birtaniya rundunar sojin china ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da taiwan a yau litinin yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin amurka ta ziyarci tsibirin da china ke ikirarin nata ne kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya masu ziyarar ƙasashen Afirka ta yamma da ke samun barazanar yi wa dimokuraɗiyya karan tsaye sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Abubuwan da suka kawo su shine don a yi bibiya ga irin ci gaba da ake samu na ƙoƙarin da ake na dawo da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasashe da aka samu soja suka kwace mulki kamar burkina faso gini da kuma mali za kuma ku ji wani rahoto akan living the american dream wato samun damar cimma burin zama wani abu a amurka wanda shi ne babban dalilin da ya sa amurka ta kasance wuri na farko da baki ke sha'awa zuwa dr akindele kolade wani dan najeriya ne da ya zo amurka cirani ya zama miloniya sannan kuma ana tafa da shirin ilmi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril ya shirya kuma zai gabata amma yanzu ga hanifa da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya sojojin kasar ukraine sun ba da rahoton lugudan wuta da sojojin rasha suka yi a yau litinin a yankin gabashin donbass da kuma yankunan kudancin ukraine ciki har da garuruwan da ke kusa da Kherson da Mykolaiv. Rahoton da babban hafsan sojin Ukraine ya fitar ya kuma ambato hare-haren tankokin yaƙi da jiragen sama a garuruwan da ke gabashin da kudancin Zaporozhia. Ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhia inda ɓangarorin biyu suke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar. rasha ta kwace wurin ne a watan maris jim kaɗan bayan da ta mamaye ukraine mai kula da tashar ya ba da rahoton cewa ginin yana cikin haɗarin fitar da tururi mai guba ko tashin gobara bayan ƙaruwar harbe-harben rokoki a makon da ya gabata india ta yi bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya inda Firaminista Narendra Modi ya kaddamar da wani gagarumin buri na ganin kasar ta kasance kasa mai ci gaba cikin shekaru 25 masu zuwa. A cikin wani jawabi ga al'ummar kasar a yau Litinin daga babbar katangar benin nan na karni na 17 na zamanin Mughal mai suna Redford da ke New Delhi babban birnin kasar. Modi ya ce wannan babban kuduri ne kuma ya kamata mu yi aiki da shi da dukkan ƙarfinmu. An dai tanadi tsauraran matakan tsaro a wurin taron inda dubban 'yan sanda ke gadin wurin mai cike da tarihi yayin da Modi sanye da rawani mai sheƙi mai launin fari da lemu da korin tutar ƙasar Indiya ya yi jawabi na tsawon mintuna tamanin. Yayin da yake nuni da cewa gaisuwar al'ada ta harbin bindiga 21 a bikin ita ce karan farko da aka yi da bindigogin Howitzer kirar cikin gida. Modi ya ce dole ne al'ummar kasar su yi niyyar dogaro da kai. Rundunar sojan China ta ce ta ƙara yin atisaye a kusa da Taiwan a yau Litinin, yayin da wata tawagar 'yan majalisar dokokin Amurka ta ziyarci tsibirin da China ke ikirarin nata ne, ta gana da shugaba Tsai ing lamarin da china ta ce wani cin zarafi ne ga yaucinta 'yan majalisar dokokin amurka ɗin biyar ƙarƙashin jagorancin sanata ed mckay sun yi isa birnin taipei a wata ziyarar bazata da yammacin jiya lahadi wadda ita ce babbar kungiya ta biyu da ta kai ziyara bayan shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi a farkon watan agusta wanda don haka kasar sun ta rika atisayin yaƙi na kwanaki rundunar sojan ƙasar sin da ke da alhakin kula da yankin da ke makwabtaka da taiwan rundunar sojojin 'yantar da jama'a ta gabashi ta ce ta shirya sintiri na haɗin gwiwa tare da shirye-shiryen yaƙi tare da atisayen yaƙi a cikin teku da sararin samaniyar taiwan a yau litinin sanarwar ta ƙara da cewa atisayen sun kasance kashedi mai ƙarfi ga amurka da taiwan da ke ci gaba da wasu dabaru na siyasa da kuma yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin taiwan to ana sauraron labaran duniyan ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya kafin nan mu kawo muku rahotonmu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya masu ziyarar ƙasashen Afirka ta yamma da ke samun barazanar yi wa demokradiyya karan tsaye sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa da rahoton. Wannan tawaga wadda ke ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya wato Hajiya Aminatu Muhammad. ta gana ne da shugaba muhammadu buhari bisa ga irin matsayi ko rawar da zai iya takawa wurin tabbatar da cewa tsare-tsaren demokuraɗiyya suna ci gaba da wanzuwa a nahiyar afirka ta yamma da kuma tabbatar da cewa matsalolin juye-juyen mulki da akan samu jefi-jefi daga waɗansu ɓangarorin ba su ci gaba da bazuwa suka zama ruwan dare wanda zai iya kawo cikas ga al'amuran ci gaba na al'ummar afirka ta yamma ba wannan ziyarar kuma ta zo a daidai lokacin da ita kanta majalisar ta ɗinkin duniya takan haɗa gwiwa da ƙungiyar afirka ta yamma da waɗansu ƙungiyoyi na sa kai waɗanda ke fafutukar wanzar da dimokuraɗiyya mai inganci da kuma albarka domin tabbatar da cewa kasashen afirka musamman afirka ta yamma ba ta ci gaba da koma baya-baya a jerin kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a kan tafarki na tsarin demokuraɗiyya ba malam garba shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarihin najeriya ko ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma abubuwan da wannan tawaga ta tattauna da shugaba muhammadu buhari inda yake cewa abubuwan da suka kawo su shine dan a yi bibiya ga irin ci gaba da ake samu na kokarin da ake na dawo da mulkin demokradiyya a ƙasashe da aka samu soja suka kwace mulki kamar burkina faso gini da kuma mali da kuma bayan sun gama wannan ziyara kasashe guda biyar a yammacin afirka ganin matsayi na najeriya da kimar ta yammacin afirka suka ga cewa ya kamata a zo a yi wa shugaban muhammadu buhari jawabi akan irin ziyarar da suka kawo da kuma abin da suka gane mai su. to dama shugaba buhari na ɗaya daga cikin uh, shugabannin ƙasashen duniya da aka ɗora ma hakkin sa ido da tabbatar da dawa da demokradiyya ko wanzuwarta da yaƙi da cin hancin rashawa a ƙasashen afirka musamman afirka ta yamma ya za ka auna rawar da yake taka wurin dawa da demokradiyya da kuma wannan ziyarar da kasashe wato wakilan majalisar ɗinkin duniya suka kai yankunan da abun ya shafa. to kasan ko da ba wasu majalisar ɗinkin ko wata ƙasashe ma suka nemi shugaban muhammadu buhari ko shugaban najeriya ya yi wannan ba ita najeriya ta irin ɗawainiya da nauyi da take ɗauka na kwantar da tarzoma kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yammacin afirka mutuna duk inda ta so a wannan sashi namu na afirka za ka ga cewa nauyi kan najeriya ke hawa kuma an ga irin waɗannan abubuwa a Najeriya sierra leone a baya can gini da sauran saboda haka a ita najeriya ba zama za ta yi sai an bari abubuwa sun lalace ko fituna ta taso ba ta mataki da ya ga da ya kamata a ɗauka don a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mulki na demokaradiyya shine karin mulki karɓaɓɓe ga dukkan ƙasashe na duniya. Malam Garba Shehu kenan babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To ma'adalla an gaishe ka Umar Faruk Musa. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hanifa da karshen labaran duniya ma'aikatar harkokin wajen kasar iran a yau litinin ta musanta hannun iran a harin da aka kai wa marubuci salman rushdie wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida wa manema labarai cewa iran ba za ta zargi kowa da dora alhaki ba sai dai shi da magoya bayansa wakilin rushdi ya faɗa a ranar lahadin da ta gabata cewa yayin da marubucin ke zai fuskanci doguwar jinya yanayinsa yana kan hanyar da ta dace ɗan rushdi zafar rushdi ya ce a cikin wata sanarwa ko da yake rayuwarsa na cikin haɗari saboda raunin da ya samu sun yi tsanani abin da ya saba yi na sha'anin barkwanci yana nan daram Wani maharin ya caccaka wa Rushdi wuka a lokacin da yake shirin gabatar da jawabi kan 'yancin fasaha a cibiyar Chotik da ke yammacin jihar New York. Hadi Matar mutumin da ake zargi da kaiwa Rushdi hari ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a ranar Asabar da ta gabata kan zargin yunkurin kisan kai da kai hari. Ana dai tsare da shi ba tare da beli ba. Matakin da Taliban ta ɗauka a farkon wannan shekarar na hana 'yan mata ilimi na janyo asarar kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari na yawan kayayyakin da take samu a cikin gida a cewar UNICEF, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. bugu da ƙari hukumar ta ce bincikenta ya nuna cewa afghanistan ba za ta iya dawo da babbar jimlar abubuwan da take samu a cikin gida ba gabanin lokacin miƙa mulki da kuma kai ga samar da hakikanin abin da ƙarfinta ke iya samarwa ba tare da 'yancin 'yan mata na samun damar shiga da kammala karatun sakandare ba. UNICEF ta faɗa a yau Litinin cewa idan jimlar 'yan mata miliyan uku a halin yanzu za su iya kammala karatunsu na sakandare tare da shiga neman aiki 'yan mata da mata za su ba da gudumawar akalla dala biliyan biyar da dubu ɗari hudu ga tattalin arzikin afghanistan akai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, Living the American Dream, wato samun damar cimma burin zama wani abu a Amurka. Shi ne babban dalilin da ya sa Amurka ta kasance wuri na farko da baƙi ke sha'awar zuwa. Ga labarin Dr. Akindele Kolade, wani ɗan Najeriya da ya zo Amurka cirani, ya kuma cimma wannan buri har ya zama miloniya. Gasar Sarfila Hashim Gumel da fasarar rahoton wakilin murya Amurka a Zuma Kampawore. A cewar wani bincike na shekarar 2019 da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar. Bakar fata ɗaya cikin goma da ke zaune a Amurka bakin haure ne. Kashi 40 cikin ɗari na dukkan bakin haure na Afirka masu shekaru 25 zuwa sama suna da akalla digiri na farko ko sama da haka. Sannu, Dr. Kolade ne ke magana. Ya kuke? Dr. Akindele Kolade, kwararren likitan masu taɓin hankali ne, kuma babban mai bincike ne a cibiyar bincike ta kolade. dan kasuwa ne kuma mai ba da taimako. Uh, Asali na ɗan Najeriya ne, amma yanzu ina aiki a Amurka, ni likitan masu taɓin hankali ne, kuma na ƙware a fannin duba ƙananan yara da manya, sai kuma fannin magunguna. Haka kuma ina iya yin bincike, binciken magungunan da za su magance matsalar ƙwaƙwalwa. And I also do research, clinical research for upcoming medications to treat mental health. Um, Ina yin aiki a asibitoci biyar a faɗin Amurka a jihohi daban-daban, don haka muna duba marasa lafiya ta na'ura a duk inda suke. Uh, wani lokacin a asibiti, wani lokacin cibiyoyin kiwon lafiya uh, wasu lokutan ma a uh, gidajensu. Duk ta na'ura, saboda a fannin lafiya kwakwalwa babu bukatar sai an taɓa mara lafiya. Amma saboda ci gaban fasaha da aka samu za a iya ganin komai tare da sanin abin da ake bukata. Kawai za a duba na'urar mai kwakwalwa ne a bayar da magani ko shawarwari ko ma duk wani abu da zai taimaka musu. Maganin baya min aiki. Ta yi amfani da maganin melatonin shi ma? A tsawon aiki na, na shaida karin mutane masu neman kulawar lafiyar kwakwalwa idan aka kwatanta da kafin zuwan annoba. mun ga karin sama da kashi talatin zuwa sama na yawan mutanen da suke neman taimako. Sannu ya kuke, lafiya lau ya kake, ya yi kyau me za mu yi yau ina son na ga ko za ka sake bani magani ko akwai wata matsala bayan shan maganin babu ina yawan ganin ɗaiɗaikun marasa lafiya ina duba masu wasannin motsa jiki kuma ina duba marasa lafiya da kamfanonin inshorar lafiya sannan ina duba marasa lafiya kyauta kowa yana zuwa cikin yanayinsa abin da ke faruwa kenan muna yin duk mai yiwuwa don ganin lafiyarsu ta inganta to abin da muke yi karfe tara na dare mun haɗar da aikin a wani wuri na daban a yau ya gayyace mu na sabon wurin shakatawa da ya buɗe a las vegas ya kake komai lafiya dai ko komai lafiya to mu je mu shakata Yeah. Wani ya taɓa tambaya ta, ta yaya likita zai bude gidan abinci? Hidima ga al'umma tana da yawa. Za ta iya zama ta ɓangaren neman magani ko ta asibiti ko ta gidan abinci inda za ka ci mai kyau kuma ka rawa. Ban taɓa zama haziƙin ɗalibin da ke samun A a makaranta ba. Ban taɓa faɗa kowa ba ina samun A ba. Raymond. I've been an A student. I didn't tell anybody I was an A student, um, but I never gave up. I fall, I wake up and do it again. amma ban taɓa haƙura ba nakan samu koma baya amma kuma na tashi na sake gwadawa amma yana da bambanci da ci gaba da yin kuskure idan na faɗi ina koyon dalilin da ya sa na faɗin na san cewa akwai 'yan afirka masu ilimi a ƙasar nan sama da duk wani ɓangare na duniya don allah ku ba da labarinku mu faɗa mutane abin da muke yi don kar wani tunanin mun fito ne daga wata ƙasƙantacciyar ƙasa muna da ƙwaƙwalwa Lokaci yayi da za mu daina jin kunya, mu bar yaran maza da mata su yi koyi da mu, su kwafe mu, su zama kamar mu, ko su mafi mu, kuma abin da zan koya wa yarana kenan. Shi yasa nake yin wannan. Madalla. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da Azoma Kamfore da wannan rahoton za a iya ganin bidiyon a labarin wannan likita wato Dr. Kolade a shafinmu na Facebook da kuma, da shafinmu na intanet wato voahausa.com don samun cikakken labarin Dr. Kolade da kuma bidiyon. Yanzu sai a daɗa gyara zama don shirinmu na noma tushen arziki. Yanzu sai a daɗa gyara zama don shirinmu na ilmi garkuwar ɗan Adam. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu shiminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da muka yi da Malam Usman Bala Kofar Kudu wani ɗan Najeriya da ke karatun digirin digirgir a ƙasar Malaysia inda kuma yake ba mu bayani game da bambancin ilimi a Najeriya da kuma kasar ta Malaysia kafin kuma lokaci ya halin na nasa za mu lura a wannan shiri namu da fatan za a yi sauraro lafiya ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. To na tambayi Malam Usman Bala Kofar Kudu ya zai hada zaɗen karatu a ƙasar Malaysia da kuma Najeriya inda ya fito? A gaskiya ba za ka hada kuɗin arahar ilimi a Najeriya da Malaysia ba. Najeriya ya fi araha nesa ba kusa ba. Yanzu misali a duk semester a ce za ka biya akalla 4,000 ko 5,000 ringgit akalla kana maganar 1000 dala ah, a this semester so ko 1000 plus 1,500 dollars this semester. So a shekara kaga kusan dala dubu biyu. So dala dubu fa kana magana dubu ɗari shida. so kana magana a shekara za ka biya 1.2 so a gaskiya ba za ka hada ba na farko kenan na biyu kuma za ka ga cewar a su irin wayannan abubuwan a gurinsu sauƙi ne mu kuwa in ka buga lissafi da kuɗin mu na Najeriya sai ka ga tsada ne a na biyu kuma za ka ga cewar su akwai hanyar samun kuɗin kuma suna samu shi yasa ba sa jin tsadar mu ko ko yana da araha babu hanyar samun kuɗin talaka yana kokarin abin da zai ci ko ya ci da iyalinsa sai ka ga dubu hamsin da ake biya a conventional university ko dubu sittin ko a tumosu ma ka ce dubu ɗari sai ka ga ta gagare shi biya ɗansa guda ɗaya tak ya biya kuma su ka gani nan kuwa suna da hanyoyi kuma akwai scholarship kamar da na gaya ma kusan 'ya'yan garin ma karatu zaka ga su suna karatu kusan kyauta in ka je university kana son kai wani abu akwai ah, kamar loan ko wani abu da za a baka ka yi karatu tout. in ka gama kana aiki a hankali ana cirewa gaskiya akwai bambanci sosai ba za ma ka hada ba to malam usman bala kai ne ka dauki nauyin kanka zuwa kasar malaysia ko ko gwamnatin tarayya to na farko gaskiya gwamnati ta turo ni wannan karatu a karkashin tech fund aka turo ni fellowship na zo ne phd kuma gaskiya a nan bangaren gaskiya gwamnatin tarayya ko in ce gwamnatin najeriya tana kokari don akwai ɗalibai a wanda gwamnati ke tura karatu a duniya suna nan sun fita neman ilimi gaskiya tsakanin masters da phd da special areas iri-iri na research kuma za ka ga cewar ko a malaysia wanda najeriya ta turo gaskiya muna da yawa don ko makarantar mu mun kusan mu ɗari biyar wanda an kaware wanda suka zuwa zuwan kansu da wanda ptdf ta turo kuma ptdf ma government sponsor ne za ka ga ba su kai 10% ba amma duk shauran za ka ga a Tetfan ta turo Kuma yadda maganar Najeriya gaskiya za ta kamo irin su Malaysia to lokaci ne amma aikin babba ne. Na farko dai kamar inda na ji wani malami na Professor Bugaji ke magana cewar tsari na farko da za a yi shine duk wani mai rike da mukamin gwamnati ya mai da ɗansa public school. Duk wani mai rike da mukamin gwamnati ko manyan 'yan siyasa kowa ya kowa ya komar da 'ya'yansa public school. To idan aka haka public school za ta gyaru. In ta gyaru ilimi zai gyaru kuma in ilimi ya gyaru a to gaskiya za mu yi tafiya mai nisa gaskiya kuma su kamar nan za ka ga kowa ‘ya'yansa public school suke yi mostly wanda suke rike da makaman gwamnati ko suke aikin gwamnati to wannan ne wannan na farko na biyu gwamnati ta tsaya a kawo ƙarshen maganar asu da gwamnatin nan saboda kowane ciwo a manzo sallallahu alaihi wasallam ce da maganin sa. saboda haka magana asun nan definitely akwai akwai yadda za a yi a gama to mu fatan mu in aka gama wannan maganganun na asu zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya ba karami ba sannan na ukun su a tabbatar cewar a tsarin ilimi gaba ɗayansa an yi masa garan bawul an ɗauko shi tun daga grassroots wato tun daga primary school a masa garan bawul kamar inda na ji federal government tana so ta yi reform na tashiyar institutions to wannan tsari idan an bi shi from the grassroots to gaskiya za a samu canji sosai akan ilimi kuma tafiya ce mai nisa gaskiya sannan facilities na ilimi su tabbata su tabbata abin da ake magana facilities shine conducive environment a networking da, da internet accessibility a world libraries a ce yara suna iya shiga a libraries a duniya suna iya research da shauransu sannan su samu suna a competing a suma da wasu a kasashe uh, kuma shiga ana publications a uh, uh, journals wanda suke standard scopus, scopus index journals a waɗannan abubuwa idan suka abun nan to insha Allah za mu taso insha Allah lokaci ne to a ƙarshe wani shawara gare ka ɗalibai game da hanyoyin inganta ilimi ko kuma yadda idan wanda zai zo Malaysia yake so ya zo ta wani hanya zai bi a ni shawarar da zan ba 'yan Najeriya shine shi kokari shi abu abun da ake kira exploration su exploring su exploiting a education su duba su gani akwai opportunities da yawa a malaysia na karatu akwai scholarship da yawa kar su zauna suna abun nan suna jiran sponsorship tukuna daga najeriya amma na kira da ɗalibai a 'yan najeriya su yi kokari da Allah su dinka sacin damammaki na scholarship suna nan barkatai da zai ba su dama su fito waje su yi karatu amma an sun samu sun yi su koma su taimaka a ƙasar su najeriya don mu haɗu mu gina ƙasar mu. to a gaida usman bala kofar kudu to masu sauraro a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin namu sai Joli leather gresham da ta ba da umarnin shirin naku baban yashifirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarɗa ba to a gaida baban gida jibril Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na kawu daura ya ce muna jinjina wa dakarun sojin Najeriya bisa ga kokarin da suke yi na yakar 'yan bindiga a jihar Kaduna da fatan Allah ya kama na ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya amin. sai sakon buhari ya haya unguru daga jihar yobe ya ce ina jajantawa al'ummar garin unguru wanda ambaliyar ruwa ta shafa duba da yadda ambaliyar ruwan ta raba su da gidajensu allah ya kawo musu mafita amin Amin. Sakon Ado Salati goma ga annabin Rijau ya ce ganawar da shugaba Buhari ya yi da fasinjojin jirgin kasan da aka yi karkuwa da su daga Abuja zuwa Kaduna ihu ne kawai bayan hari domin a lokacin da suke buƙatar taimako ya kamata ya nemi ganawa da su ba yanzu ba da Allah ya kubutar da su don haka a daidaita sha'anin kawai. Sakon Isa Lawal Girgir daga jihar Yobe ya ce shirin gwamnatin Najeriya na ƙara kuɗin kiran wayar salula abincin da Allah wadai ne domin wayar salula ita ce hanya ɗaya tilo da ta rage wa talakan Najeriya wajen sada zumunci duba da yadda matsalar tsaro da tsadar kuɗin mota ya hana talakan Najeriya sada zumunci. Sakon haɗin gwiwa daga Babandi Mamman Bande da Isuhu Madatti da Hamidu Kalalakuwa tare da Iliya Garkin Daura da Ali Sarkin Yaƙin Nima suka ce yadda kayayyakin masarufi ke ta hauhawa a Nijar abin damuwa ne. Ya kamata mahukuntan jamhuriyar Nijar su ɗauki matakin shawo kan wannan matsala. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhaban da ƙoƙarin masu sana'ar biredi daga ƙasashe takwas na yammacin Afirka. fuskanta na ganin sun rage dogaro da alkama ta kasashen waje tare da karfafa hanyar samar da abinci ta hanyar kafa wata kungiyar kasuwanci da fatan allah ya sa wannan kokari nasu ya cimma nasara to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. Sojojin kasar Ukraine sun ba da rahoton lugudan wuta da sojojin Rasha suka yi a yau litinin a yankin gabashin Donbass da kuma yankunan kudancin Ukraine ciki har da garuruwan da ke kusa da Kherson da Mykolaiv. Rahoton da babban hafsan sojin Ukraine ya fitar ya kuma ambato hare-haren tankokin yaƙi da jiragen sama a garuruwan da ke gabashin da kudancin Zaporozhye. ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar makamashin nukiliya ta zafaroziya inda ɓangarorin biyu ke ci gaba da zargin juna da harba makamai a kusa da tashar india ta yi bikin cika shekaru 75 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya inda firaminista narendra modi ya kaddamar da wani gagarumin buri na ganin kasar ta kasance kasa mai ci gaba cikin shekaru 25 a cikin wani jawabi da al'ummar kasar a yau litinin. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri Masalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafe.